Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin ifin rediyo amfani da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba yaku Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi 17 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji karin bayani kan harin bam da aka kai a wani gidan sinima da ke manabari na kwanduga jihar Borno inda bayanai ke nuna cewa wajen mutane tara ne suka mutu. Za kuma a ji shirin da rashin ta yi. da sharhin jaridun Najeriya da kuma su daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kili. titunan hong kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga sai da babbakon kaya a lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da damar mika masu laifi ga china masu zanga-zanga sun hana gudanar da harkokin kasuwanci kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka saya cik yayin da su waɗanda suka shirya macin suke cewa mutane miliyan biyu ne suka bazu akan titunan an gudanar da wannan zanga-zanga ce uni guda bayan da shugaban kasar kari lam ta dakatar da aiki akan kudirin amma masu zanga-zanga sun ce za su ci gaba da bubure har sai an janye kudirin kwata-kwata a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shugaban amurka donald trump yana shirin tattauna batun hong kong da takwaran aikinsa na kasar china xi jinping a taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a japan amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun fashion da kuma tekun oman cewa babu wata matsalar sufuri kuma za ta yi hakan ne ta hanyar diflomasiya ko kuma amfani da karfin soja inda take ci gaba da kalubalantar iran cewa ita ce ta kai hari a kan jiragen da mai a kan teku sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa shirin labaran fox na jiya lahar cewa ko shaka babu jamhuriyar islamiyyar iran ce ta kai wannan harin a kan jiragen ruwan 'yan kasuwa da zumar hana jiragen ratsawa ta wurin babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya ce amurka ba ta son ta yi wani yaƙi da tehran amma za ta tabbatar da sufuri a kan hanyar da ke hada yankunan tekun fashion da tekun oman wato wani karamin yanki ne na ruwan teku da jiragen raba mai ke amfani da shi iran ta musanta zargin da amurka take mata cewa tana da hannu a cikin harin da aka kai wa jiragen norway da na japan wadanda suke da mai da kuma wasu sanadaran man ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani matashi ɗan ƙasar saudi arabia da yake yiwuwa fuskantar hukuncin kisa saboda ya shiga wata zanga-zangar da 'yan shi'a suka shirya a lokacin da yake yaro yanzu ba za a kashe shi ba murtaja kureres dan shekaru goma sha uku a lokacin da aka kama shi shekarar dubu biyu da goma sha hudu yanzu zai zauna ne a gidan yari a maimakon kisa wata kotun saudi arabia jiya lahad ta yankewa kureres hukunci na zaman gidan yari na shekaru goma sha biyu da ya hada da shekaru hudu da ya riga yi a gidan yarin hakan na nufin za a sake shi ne a shekarar dubu biyu da da ishirin biyu. wani jami'in saudiya ya ce kulerish ya har hada wasu abubuwan fashewa a cikin jerin hare-hare da aka kai wa 'yan sanda da wani shagon magani ya kuma yi amfani da bindiga a lokacin da aka dauke shi dan ta'adda kungiyoyin kare hakkin bal'adama sun daɗe suna cecekan saudi arabia tun lokacin da aka kashe ɗan jaridar nan jamal khashoggi a cikin watan oktoba da ya gabata da kuma tsare masu fafutukan rajin kare 'yancin mata wanda ake ci gaba da musu shari'a a cikin wannan lokacin da ƙashe firaministan ƙasar libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata tattaunawa da abokin gabansa ba akan batun mulkin ƙasar. ba zan ƙara zama da wannan mutumin ba saboda irin abubuwa da ya bayyana a baya wanda suke nuna ba za a iya ƙulla wani haɗin gwiwa a da shi a siyasance ba in ji prime minister fayez al-siraj yana faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters sojoji masu biyayya ga al-siraj da masu biyayya ga janar halifa haftar sun yi ta yaƙi a wajen birnin tripoli da zuman karban ikon babban birnin lamarin da ya sanadiyar arcewa dubban fararen hula zuwa cikin birnin domin su kubutar da rayukansu al-siraj ya ce ganawar da suka yi da haftar a ƙarshe a cikin watan fabrairu tamkar wata dama ce da ya samu domin ya ƙara shiri ya aika jiragensa domin su kai farmaki a kan tripoli da bama-bamai babbar manufan ayyukanmu na soji ita ce kare tripoli in ji al-siraj ya kuma yi alkawarin cewa za a ji labari mai daɗi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa babu kuma Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji wasu 'yan bindiga sun kai harin tagwayen bam a wani gidan sinima a jihar Borno inda suka kashe mutane da dama da daren jiya Lahadi. Ga haruna dauda da cikakken rahoton. a jiya da misalin karfe tara da dare ne wasu da ake zaton cewa yayan kungiyar boko haram ne suka afka gidan wani kallo da ake kira sinima da ke garin kwandiga a wata anguwa da ake kira mandarari inda suka tara bumabumin da ke jikinsu suka halaka wasu matasa guda tara sannan kuma suka jima mutane da dama rauni wannan lamari dai ya auku ne kasa da mako guda da ziyarar da gwamnan jihar Bono professor babagana umaru zulum ya kai garin na kwandiga inda ya tabbatar ma al'umman garin kwandigan cewa za a yi kokarin inganta masu tsaro sai dai har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin jihar na kokarin da nayi don jin ta bangaren hukumomi game da akuwar lamarin ya ci tura sai dai bayanan da nake samu daga garin kwandigan na nuni da cewa matasan sa kai da ake kira civilian jtf na nan na ta jigilan kwashe mutanen da bom din ya shafa inda ake kai su ɗakunan shan magani na dai tambayi ɗaya daga cikin mazauna garin na kwandiga da ake kira comrade ali kwandiga wanda ya shaida min akwai lambarin ta wayar tarho kamar haka a asibiti ne akwai mutum goma sha takwas a daya kuma akwai mutum ashirin da tara. Mutum goma sha takwas wanda suka ji rauni kenan? Eh, a ɗayan asibitin ba. Eh a cikin kwandiga ɗin? Eh, a ɗayan asibitin matanitin kuma mutum ashirin da tara. Dukansu wanda suka ji rauni ne? Eh, mutum a yanzu haka da mutum tara ne suka rasu. O tara ne suka rasu. Eh, eh kamar wani irin labari ko samu yadda abin ya faru. Eto eh, a yadda muka samu labarin hmm. wajen sun zo ne mutum uku ne masu karu. Da bom za su shiga wajen da ake nuna sinima ana hmm. nuna bol. To a nan ne shi mai sinima ɗin ya hana su shiga. Haka. To da ya hana su shiga sai ɗaya ya tada bom din. to bom a takarce guda biyu ya tashi shi ɗaya suicide bomber ɗin bom ɗin ɗan wansa ne ta da ya kashe shi ma bai tara na shi ma biyun sun tashi. O biyun sun tashi sun shiga ciki ne ko kuma daga waje-waje ne? A daga waje ne ban samu shiga cikin sinima ɗin ainihi ba. Gaci abin ya faru kamar kuma wato matattara ne inda yara kullum suna kallon bol. Na ce kayan maganan kamar misalin karfe tara ne ko abin ya faru na dare? Eh na dare ba. Eh lokacin ana daidai nuna kwallo kenan. Ana kwallo ne ya faru. Eh, to eh, yanzu wani hali mutanen kwan daga suke ciki wani abun ganin cewa dan kwana biyu ba su. Yana cikin jimare kowa yana zo ya gani ko wani dan uwa da abu na haka nan da ga sunan kuma wai marasa lafiya zube nan gaba za a kai su mai duguri in aka bude hanyar. Eh, ba ma bude hanyar ba tukunna. A sai na yana kula ga ke bude hanyar. Eh, to kana gani wannan abun baya ba mutane mamaki ganin cewa ana kulle gari cikin dare a ce kuma yana bada mamaki da yanzu yau shekara da ya cimcim ya taso a masallaci kusa da anguwar ya kashe mu. haka to kuma abun gamu na yaran mu nan suna kan masu wannan 24 mm. hours haka to abu an dan manta da shi kamar ma babu ya kare kuma gashi ya sake bullo wannan abu yana ba mamaki kuma eh kuma gaskiya ya dan cikin kunni ga yau kan muna cikin jimawe wannan kowa cikin mm. sa ya sanyi ba an ba mu mamaki sosai eh kuma mafi yawan su waɗannan matasa ne dan yawanci matasa ne suke zuwa kallon kwallo ko eh matasa ne matasa ne sallah ma halin yanzu dai muna nan muna dakon sakamakon da hukumomi za su fitar na aukuwar wannan lamari da mata takamaiman abin da ya wakana a daren jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah shi kyauta a kun gaida haruna kafin mu ci gaba ga wannan da ke nake kwatance ashe nake ta kishi ashe ba zan iya ya da ke ba ba zan iya umance wayo ɗazu ta yan ƙasa najeriya na zo tambaya menene ya fice a duniya haka ne kuma allah shi kyauta yanzu kuma ga mahmud ibrahim kwari da shiri na gaba a kashe hanya mai amma ba bisa ke ba kana ba bisa ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. Shirin da rashin ta yi na yau zai taɓo abubuwan da masu ƙanana da matsakaitan masana'antu ke sa ran samu daga sabbin gwamnatoci da aka kafa a Najeriya a matakin tarayya da na jihohi. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Malam Madalla. Masana lamuran tattalin arziki sun daɗe suna nana ta muhimmancin ƙanana da matsakaitan masana'antu wajen raya tattalin arziki a kowace al'umma. La'akari da gagarumar gudunmawarsu ga haɓakar harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya da kuma samar da aikin yi ga 'yan ƙasa. Sai dai kamar sauran fannoni, ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya na halin tsaka mai wuya. Yayin da sabbin gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi suka fara sabon wa'adi na shekaru hudu masu zuwa. Masu ƙanana da matsakaitan masana'antu a ƙasar sun fara bayyana fatan su game da makomar masana'antun nasu. Kamar yadda za ku ji cikin tattaunawar mu. da Adam Umar da kuma Adam Muhammad Gamji da ke zaman samfur mamallaka ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. Ah, muna yin leda ne leda biredi leda ruwa leda yogurt da leda irin na daure-daure su duka waɗannan ledodi su muke shine ake kira polin back kuma muna da masana'anta da injina da ma'aikata da kuma muke biyan su duk wata ah, da muke yin waɗannan mu muke producing ɗan kayan mu kuma mu kai su gidajen biredi da gidajen ruwa domin siyarwa wai yanzu menene kalubalen ku na wannan ka zayyano ka ce har ma ma'aikata ne da ku To, kalubale na farko shine babban abin da yake damun wutar lantarki. Abu na biyu shine kayayyakin da muke sarrafawa sun yi tsada. a shekaru yawa sinadarai da muke amfani da su idan ka zo za ka ɗauki cewar yanzu wutar lantarki ba ta samuwa ni yanzu da za ka ban wutar lantarki ta wata guda a wannan watan zan ba a ɗauke ta ba to a wannan watan zan iya ɗaukan ma mutum biyar shida in ba su aikin yi ƙari akan ma'aikatan da kake ƙari akan ma'aikatan da nake da su kuma zan iya sauƙin kayana abin da nake ba da shi a naira shida zan iya baka shi a naira biyar da su biyar ko naira biyar so idan ka ɗauka waɗannan matsaloli ne sannan kayayyakin nan duka da muke shigo da su kaya ne daga waje yawanci ake shigo da su a kusan ƙasar nan inda ake shigo da kayan ana shigo da su daga saudiya da china da kuma ingila wanda mu a afirka babu inda ake yi sai a ota sinadaran kenan sinadaran misali ita ledar to idan ka zo ka ɗauka za ga kusan motar da za mu ɗauko fetur din na muke siya a bayo ta kila lita saba'in da wani abu yanzu ɗari da arba'in da wani abu ce idan da za ka ɗau mota a naira eh, dubu ɗari yanzu muna ɗaukar mota kusan naira dubu ɗari biyu da hamsin kaga ya linka to mana adam um, adam na biyu ga makalubalen da ya shi adam na ɗaya yake cewa kuna tunkara wai da ake ake samun riba har a biya ma'aikata har kuma a fidda kuɗi to mun sayo kaya daga onacha zuwa nan mu zo mu sarrafa shi kemakal ya yi kuɗi leda ta yi kuɗi kuɗin mota daga can zuwa nan duk sun karu sun ninka maimakon da ma'aikatanka kana da mutum goma ashirin yanzu ka dawo da su mutum bakwai kaga mun ci baya ba komai ne ya ja ba kaga tsadar kaya to idan da mun dan samu tallafi na bangaren wani abu in ma wuta ne a in ma wani gudunmuwa ne daga bangaren gwamnati don mu rage mata abin da yake gabanta domin idan muka ɗabi mutum biyu mutum uku mutum biyar mutum goma mun rage zaman banza a yanayin wannan hali na kasuwa da muke babu wutan nefa babu tallafi na bangaren wannan ga kuma harka da ke dole muna yi bashi yana shiga ciki bashin kuma ba wanda yake fita ba. Maladam wai yanzu da za a dire maka ah, gwamnonin arewa misali a ce ga su suna taro kuma suna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ire-iren ku na tattalin arziki musamman harkokin ku na ƙananan masana'antu da matsakaita me za ka gaya musu aka ce ka ba su shawara to in aka ce mu ba su shawara magana dai ta su ɗau jari su ba mu ba ma tunanin za su iya gaskiyar magana domin daya za su ɗau jarin su ba mu daya za su shirya ma ɗaukan jarin su ba mu mu abin da muke bukata shine su sauke mana kaya ƙasa su san yadda za su yi mana oda daga waje kaya ya shigo mu siye shi da farashi mai sauki akwai ipa da muke amfani da shi da muna siyan sa naira dubu arba'in da biyar yanzu muna siyan sa naira dubu casa'in da takwas akwai botano da muke siyan sa da naira dubu sittin da shida yanzu muna siyan sa naira dubu ɗari da wani abu gas din nan nama magana yanzu muna siyan gas naira ɗari biyu da arba'in da biyar wanda a da naira casa'in da wani abu muke siyan sa so idan ka zo ka ɗauka cewar wutan nan yanzu misali ba ma samun ta takameme mu in ka sauke mana wannan kayan in har gwamnati za su zauna kungiyar gwamnoni in za su taimaki kansu su taimaki al'umma su taimaki kansu taimaki al'umma idan ka rage wutan nan tarki aka samu da ita aka samu abubuwan nan ina so in gaya ma cewa za a samu ah, aikin yi da yawa domin mu kanmu za mu iya ɗaukan ma'aikatu za mu iya taimako ta yaya muka yi za ka ga mutane 'yan siyasa sun zo sun sai mashina sun ɗau surukansu ko 'ya'yansu sun bawa amma wata uku hudu sun kasa amma mu da daɗi da ba daɗi da mun ci riba da ba mu ci riba wallahi haka muke yi. Uh, me kace ganin misali tartibi gwamnati musamman ta tarayya ya kamata ta yi don ta sauƙaƙa muku wannan wahalhalu da kuke fuskanta domin ku dinga wato uh, ku samu ci gaba a harkokin da kuke na ƙananan matsakaitar masana'antu. Eh abin da muke bukata ba zai wuce abu biyu zuwa uku ba. Da farko yanayin wajen saukar kayan idan ya zo bakin ruwa to wajen kuɗin kiliyarin su sauƙaƙawa manyan 'yan kaso mu ma don su sauƙaƙa mana. Sannan mu samu sauƙin mai jizat kenan. Idan muka samu waɗannan biyu sai na ukun su mu samu yanayin zaman wutan nefa. Idan muka samu wannan to mu ba ma buƙatar komai gwamnati ta biya mana komai. Ya batun haraji. Batun haraji muna nan muna fama da shi. ya kamata a wajen haraji ma gwamnati ta sauƙaƙa mana domin mu akwai ƙananan 'yan kasuwa akwai manya sun sani to amma mu ƙananan da muke na kusa da su ya kamata kuma suna ɗaukan ma ma'aikatan da wasu bai kamata a ce an sa su a yanayin karɓar kuɗin haraji ba don muna yawan samun matsala da su kuma ana cajin su da yawa ana cajin mu da yawa yanda ya huce tunani ya huce hankali to amma akwai tsarin gwamnati da ta bankin raya masana'antu ana karfafa jari mutane ire-iren ku don ku yi ci gaba da bunƙasa harkokinku eh magana ta gaskiya a baya duk an zo mana da wannan abubuwan to amma abin da muka fuskanta sai muka ga abin kamar ya zama yaudara domin an zo an bamu fom mun cike an zo an bamu mun cike duk babu abin da ya ji da dan ni nan na cike fam ya fi guda goma amma har a kwanan yau ban sake jin wani abu da ya taso ba saboda haka ni bangaren jari na haƙura da shi ta bangaren gwamnati idan na samu wannan abu guda uku to in Allah ya so yarda zan ci gaba da kula da kaina da kuma wasu ma in ƙara rage mata aiki wai ma adam kai ma matsalar je kaka komo ne yasa kai ma kace baka son jihar nan musamman tunda muna ta jin labari a kanin labarai cewa gwamnatin tarayya tun shekaru uku hudu baya ta sanya kudade makudai a bankin raya masana'antu kuma domin ku ne ku yan kasuwa da masu kananan masana'antu to ka ga an bawa sai ka ga mu wanda ka ga an bawa ka taba gani an bawa ni da ban taba gani ba kuma mun nema mun tafi an yi an yi an yi shi sa ma muka fitar da rai ba mu ma taɓa tunanin mu kai ba yanzu ni maganar da nake ma a harka jari ni ai yanzu ba ma na tunanin gwamnati ta ɗau jari ta bani. jarin ka ishe ka? ni a bai ishe ni ba amma abin da ka san ba za ka samu ba ai kar ma ka sa ranka abin da yanzu muke yi shine da mu da ma'aikatanmu da mu da 'yan mu iya abin da muka samu hakuri muke a haka fa muke a yanzu don haka gizancen ka ce min gwamnati tana ba da tallafi a ina take ba da wajen karɓo ni na fitar da raina magana ta gaskiya domin ta san ofis ɗina ta san adres ɗina ta san kuma ina da rijista tata ta gwamnati kamata ya ita ta biyo ni ta ma ga inda nake ta ga sana'ar da nake ta san gaske nake sannan ta ɗauka ta bani a zo kuma a sa mana lokaci mu biya Wai um, Adamu, da za ku sami wannan abubuwan da kake bayyana guda uku nan da ka ayyana mana a baya. Um, yaya kake ganin batun rashin aikin yi tsakanin matasa musamman a Kano ko kuma a lardin arewacin Najeriya? A gaskiya da za mu samu wannan, ni dai ana bangaren. da nake tunani da za mu samu wannan ni dai akalla ga zan samu ma'aikata tunda yanzu yana da ma'aikata sun kai ashirin da bakwai to ka ga da za mu samu saukin wannan misali harka tana tafiya tunda akwai kasuwar Allah ya ba mu kwastomomi kuma na kirki mu muna yi muna dan samu ba za mu ce ba mu samu ba to amma maganar tallafi mun janye shi amma dai da za mu samu wannan abu uku to da yardar Allah za ka ga mun ƙara ɗiban wasu muna yi abin da muka samu kuma su ma mu ƙara buɗe musu wani gu ko kuma su ma su ci gaba da cin gashin kansu tunda da yawa mutane suna koyar aiki a gwamnati kowa ya zama yana da aikin yi tunda yanzu kaga dai mu da a mu dai tabbas gari ya waye za ka ga kowa ya tafi me saƙonka ga gwamnati sakona da gwamnati gaskiya ta duba masu kananan masana'antu wannan shine abin da nake bukata da ita Malam Adam menene sakon ga hukuma? To mu sakon mu ga hukuma shine ta duba masu ƙananan masana'antu kuma ina ganin in har Allah ya taimake mu ta waiwayo ta duba mu duk waɗannan abubuwa na rashin aikin yi in Allah su yadda za su ragu so gwamnati ta dawo ta duba mu musamman irin abubuwan wutan lantarki ɗin nan da sauransu duk ta san da yadda kuma za ta taimake mu duk ta sani yau wata zo ta taimake mu ta zo tunda muke ta duba ta ga abin da muke gaske muke yi sai ta taimake mu kuɗinka in kuma ka tashi ka kashe hanya mai masarare da aka muka zo karshen shirin da rashin tayi na yau yanzu a madadin mu adam umar da kuma adam muhammad gamsu kana da waɗanda suka dafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kuri da shirya na gabatar ke cewa salamu alaikum a huta lafiya in ka nemi kuɗi ka tara in kai ka so Ta gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar da punch jaridar da troito cewa yanzu haka wasu 'yan bindiga da ke kan babura sun kai hari a ƙauyukan tungar kafau da gidan wawa a ƙaramar hukumar shinkafi ta jihar zamfara inda kuma ake zargin sun kashe mutane akalla talatin da hudu harin na jihar zamfara dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar neja ke musanta zargin da tsohon sanata daga jihar sanata david umaru ke zargin cewa akalla mutane saba'in ne suka rasa rayukansu a ƙaramar hukumar hukumar shiroro a jihar sakamakon hare-hare na 'yan bindiga a makon da ya shuɗe sai kuma jaridar the nation jaridar ta cewa yanzu haka shugaban Kasa muhammadu buhari ya amince da naira biliyan 208 a kasafin kuɗin bana domin gudanar da ayyukan raya jami'o'in najeriya musamman ma dai na gwamnati shugaba buhari ya furta hakan ne a wani sako da ya aike wajen bikin yayi ɗalibai na jami'ar abuja karo na 23 wannan kuɗaɗe dai kamar da shugaban ya yi bayani za a samar da su ne ta hanyar hukumar tara kudaden bunƙasa ilimi da ake cewa ted fund wajen horar da malamai da kuma samar da kayayyakin koyarwa a jami'o'in gwamnatin tarayyar najeriya da na jihohi sai kuma jaridar vangard wanda ta ruwaito rahoton da kungiyar tarayyar turai ta fitar a ƙarshen mako wanda ke cewa bata san da zama wata na'urar aikewa da sakonni ko kuma karban sakamakon zaɓe ba da ake kira saba kuma a turance a hira da manema labarai shugaban tawagar kungiyar tarayyar turai a lokacin da take gabatar da rahoton zaben kasa da aka gudanar a najeriya ms hannah roberts ta bayyana cewa ta dogara ne da sakamakon zaben da ta samu daga hukumar zaɓe sai kuma jaridar the guardian jaridar troito babban kwantrola na hukumar shige da fice a najeriya alhaji muhammad baban daidai na bayyana cewa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas Lagos za ta kafa wata cibiya na horar da jami'an shige da fice a garin Tugga da ke jihar Kebbi domin horar da jami'an shige da fice daga sassan yammacin Afirka. Babin Jibrin murya Amurka daga Lagos. To gaida baban yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum gidan Radio Murar Amurka sunana Gambo Barau Fatos da tsohuwar kasuwa a garin Fatos a yau na so ne yi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya mu wannan arzikin gwamna Alhaji Mai Malabu ne da farin jini da al'ummar sa wadda al'umma suke alfahari da shi a lokacin zaben sa da ɗan PDP da ɗan APC ba wadda bai zaɓe shi ba don haka wannan muna alfahari Allah Ubangiji ya ba shi ikon sauƙi nauyinsa da shi da mataimakinsa Alhaji Idi Batego gudana wannan haɗi ya yi mana da fatan Allah Ubangiji ya ba su ikon rike mana al'ummar mu baki daya sannan da farko zan fara da roƙon mai girma gwamna da dubutan su don Allah don annabi kan ma'aikata tun da yanzu ana yin verification a ana kasarin na kotunan mutane ana sa shi a biometric to don Allah idan an yi mai girma gwamna akwai ma'aikatan masu yawa da aka yi promotion wa'yansu shekara biyar shida bakwai har shekarun da yawa don haka ba a yi musu implementing na su ba roƙon haka muke roƙon mai girma gwamna don Allah da annabi a duba wannan koke na ma'aikata a yi implementing din promotion din da aka yi zai ƙara maka ɗaukaka da girma a wajen ma'aikata mun gode Allah ba ka ikon tunanin wannan abu Allah je da ka kan wannan abu na gode assalamu alaikum ni ne yakubu layi daga latu karamar hukumar kanan najeriya a ra'ayina akan masu rabiyan kayan noma don allah su yi wa allah yanda baba buhari ya taimake mu kayan an ba su ba su ba da kayan daidai misali akwai takin da an ba su na noman auduga ya kamata su ba buhu goma goma suna ba mu buhu bakwai bakwai in kayan lissafi kuɗin shi bai kai dubu ɗari ba amma suna ce mutum zai zo biya dubu ɗari da saba'in saboda haka baba buhari ina son in ga za a yi gaskiya a dinga tura kuɗin kayan za mu tura a waya da kuɗin da za ka zo ka biya shine taimako a garin mu na gode assalamu alaikum sashen hausa biyu mai magana mansur isa fagala a kanan daba najeriya to ra'ayina a yau shine in yi godiya ga mai girma shugaban kasa tsanin muhammadu buhari na kokari da ya turo wa kananan hukumomi grant su suka shiga account na kananan hukumomi to sai dai matsalar da kuma muke fuskanta kamar an fara maciji ne ba a yanke kan ba domin gwamnati a hakikanin gaskiya ba za su ba su sake su yi abin da to haka ne yanzu kuma ga Babu makeri da labaran duniya amman fa a takaice tituna hong kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da dama ga wato amika masu laifi ga ƙasar china masu zanga zanga ne sun hana gudanar da harkokin kasuwanci kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik yayin da waɗanda suka shirya macin suka ce mutane miliyan biyu ne suka bazu akan tituna suna zanga-zangar amurka ta ce za ta iya tabbatar wa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun fashion da tekun oman cewa babu wata matsalan sufuri yanzu kuma amurka ta ce za ta yi hakan ne ta hanyar diflomasiya ko kuma amfani da karfin soja inda take ci gaba da kalubalantar iran cewa ita ce ta kai hari akan jiragen da mai akan teku. To masu saurari nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi ba makeri wanda ya karanto wani labaran duniya da wanda haɗa mana sautin Solomon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.